لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله sake saduwa الله yau ga watan Ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yi daidai da sha takwas da watan April dubu da ashirin da ɗaya. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba da mu saba. Jiya mun kawo ƙarshen suratul Fussilat. Sabida haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon suratul shura suratul shura sura ce makkiya tana da ayoyi hamsin da uku kuma sura ce wanda take magana akan irin abubuwa da surorin makiya suke magana akan su wato magana akan tauhidi magana akan imani da manzo Allah imani da ranar tashin kiyama da kuma imani da sakayya da sauran ina fata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagora ce na yana tsaye ba wani a أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفوق أمطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wannan sura da harfofi daga cikin harfofi alkur'ani wato hamim ain sin qaf waɗannan huruf kamar da muka ta yin bayani a baya Allahu alam malaman sun yi maganganu da dama a kansu amma dai magana da ya fi karkar cikin maganganun shi ne Allah ya kawo su ne domin ya nuna ma wato Qurayshawa cewa wani alqur'ani ta sauka ne da yaren larabci kuma an rubuta shi ne da waɗannan harkokin da suka sani amma kuma duk da haka ba za su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba sai ne ce kazalika yuhi ilayka wa ila allazina min qablika min qablika Allahu al-azizul hakim Allah ce kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi mai hikima ya yi wahayi zuwa gare ka da kuma zuwa ga waɗanda suke gabaninka mana yadda Allah subhanahu ta’ala ya yi wahayi zuwa gare ka sai annan Muhammad kamar haka ne ya yi wahayi zuwa ga annaba wanda suka zo gabaninka ba kai da mutumin farko da zai zo da wasi ba kafin ka zo akwai annabawa da dama da suka gabata su ma sun zo da wasi. sannan ce lahu ma fi samawati wa ma fi al'adu." Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake da duk abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin ƙasa wa huwa al-ali kuma shi madaukaki ne al-azim kuma mai girma takadu samawati yatafattarna min fawqihim Allah yace sammai sun kusa su tsage daga saman su wato sammai sun kusa su tsage me yasa wasu malamai suka ce saboda girman Allah Allah ce wa huwa al-ali al-azim Allah shine madaukaki mai girma to saboda girman sa da daukakan sa sammai suna jin tsoron ubangiji suna girmama shi har ta kai da suna kusa su tsatsage ina mun gane wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim su ma mala'iku saboda wannan tsoron da kuma girmama Allah su ma suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu da yabon ubangijinsu wasu malamu ba suka ce a'a zakatu samawati yatafassarna min fawqihim sammai sun kusa su tsage daga saman su sun kusa su tsage ne saboda irin maganganu na shirka da ayyuka na shirka da mutane suke aikatawa Horon da yake kama su ya aka yi mutane suke iya furta irin waɗannan maganganu na shirka ba su jin kome alhali kuma maganganu ne masu nauyi sosai a hakkin Allah subhanahu wata'ala kamar da Allah ya ce mana cikin sa su Maryam wa qalu takhadha rahmanu walada laqad jiktum shay'an idda idda kadu samawati yatafattarna min a ganin Allah ce sun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya riki da wa qalu takhalla rahman walada sun ce ubangiji mai rahma ya riki da Allah ce laqad iktum shay'an idda hakika da wani abu da sammai sun kusa su sage so da wannan wannan abu da kuka faɗa saboda haka wasu malamu ce ai ka sammai sun kusa sage wannan da irin shirka ta magana da kuma ta aiki da mutane suke aikatawa wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim su ma mala'iku saboda tsoron wannan abun shi yasa suke tasbihi kamar da Allah ko sai ce mana wa yusabbihu rahbu wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi saboda haka saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su ma mala'iku suna tasbihi da yabon ubangijin su Allah ce wa yastaghfiruna liman fil ard su mala'ikun kuma suna neman gafara ga waɗanda suke cikin kasa suna roƙon gafara da waɗanda suke bayan ƙasa amma kuma mun san cewa ba kowa ba ne suke roƙawa gafara suna neman gafara ne ga muminai kawai kamar da muka karanta a suratul eh, rafiya Allah ce allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil-ladina amanu yastaghfiruna lil-ladina amanu suraka wannan aya anan amma ce wanda kuma khasa saboda haka da Allah subhanahu wataala ke mana suna neman gafa ga wanda suke bayan kasa mun san cewa ba wai kowa wanda suke neman wa gafara suna neman wa mu'mine ne gafara kawai wa yastaghfiruna liman fil ardh allati ala inna allaha huwal ghafurur rahim allati ku saurara lalle Allah subhanahu wa wataala shine mai gafara shine mai jin kai na والذين اتخذوا من

wa ta'ala Allah ce Allahu hafizun alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ne tsaro ne akan su wa ma anta alaihim bi wakil kai kuma manzo Allah kai ba wakili bane akan su wadanda suka riki majibita wanda ba Allah ba wadanda suka riki shaydanu ko aljannu ko ba ba Allah ne tsaro ne ya kuma san abu da suke aikatawa zai kuma saka musu wannan aiki kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba wakili bane akan su bimana ba za mu tambaye ka me yasa ba ku imani ba kai aikin ka kawai shine ka isar da sakon Allah zuwa gare su in sun karba daidai in ba su karba ba ya rigina amma kai ka riga ka gama aikin ka saboda ka kai ba wakili bane akan su bimana ba sa ba mu daura maka nauyi cewa dole kake imani ba kai aikin ka kawai ne ka ifa da samun Allah Allah ce wa kazalika awhayna ilayka qur'anan Arabiyyar. Allah ce kamar haka ne Imana kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annaba da suka gabace ka to kamar haka ne muka yi wahayi zuwa gare ka da al-Qur'ani balarabe ma'ana kai manzo Allah da kai da annaba da suka gabace ka dukkan ku yi tarayya akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya sauka muku da wani bambancin da ke tsakaninka da su shine kai wahayinka yana zuwa maka ne da yaren larabci su kuma wahayin su na zuwa masu ne da yarensu. su Allah ce wa ma arsalna min rasuli illa bi lisani qawlihi li yubayyana lahu ba mu aiko da wani manzo ba a face da yaren mutanensa domin yayi musu bayani saboda haka yanda muka yi masu wahayi haka nan kai ma muka maka wahayi amma da alqur'ani balarabe me yasa muka yi maka wahayi alqur'ani balarabe allati bi tunzira ummul qura domin ka yi gargadi ga uwar alqariyu wato makka kina makka ita ce ummul qura wa man hawlaha da kuma wato wuraren da suke kewaye da ita wa tunzira yawmal jam'i la rajab fihi kuma domin ka yi gargaji ka da ranar taro wanda babu shakka a cikin ranar taro a nan shine shine ranar tashin kiyama Allah ce fariqun fil jannati a wannan rana, wani kungiya tana cikin aljanna wa fariqun fi sa'id wani kungiya kuma yana cikin sa'id yana cikin wutan jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani ga manzo Allah domin yayi gargaji ga mutanen Makka da kuma waɗanda suke kewaye da ita waɗanda suke kewaye da ita su ne wa malam suka ce su ne mutanen duniya ga baki da ina ba tambale Allah subhanahu wataala ya turo manzo Allah ne zuwa ga mutanen Makka musamman sannan kuma zuwa ga sauran mutanen duniya ga baki da saboda haka mutum ba zai zo yanzu ya kafa hujja da wannan aya kuma da wasu kafin suke suna kokarin su rudar da musulmai su ce musu ai annabi Muhammad ba turo shi ga mutane suna gaba ɗaya ba an turo shi da kawai zuwa ga mutane Makka kamar da Alƙur'ani ya faɗa sai su ce maka gashi na Allah ya maka wa ma arsalnaka Allah kuma da wa kadhalika auhayna ilayka qur'an arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawla kenan annabi Muhammad ba turo shi ga mutane Najeriya ba ba turo shi ga mutanen Afrika ba an turo shi kawai ga mutanen Makka da waɗanda suke kewaye da ita ma'ana waɗanda wato larabawa fashin larabawa da ke kewaye da maka. sai mu ce musu irin wannan magana rashin fahimta da yake sa ku ku yi wannan magana alqur'ani ayoyin ta suna fassara juna ne idan Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan anan to ai kuma a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce da manzo Allah kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a kace ya ku mutane ni manzo Allah ne zuwa gare ku gabaki daya a wani wuri Allah ce wa ma naka illa ka fatan linnas ko ba ka wani a wani aya Allah ce tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira saboda haka ya zama da wannan ayoyi kuma kenan da Allah subhanahu wataala ya ambaci mutanen Makka anan ba wai yana nufi cewa su kare bane kawai aka turo manzo zuwa gare su a dama daga cikin su ya taso raka dama su ne zai fara musu gargadi sannan kuma sakonsa ya yi tasowa zuwa ga sauran mutane duniya ga baki daya ina ba ta magana wani. saboda haka wannan aya ba ta nuna cewa manzo Allah an tura shi ne ga mutanen Makka kawai a'a an tura shi ne ga mutanen Makka da kuma waɗanda suke kewaye da Makka wato sauran duniya ga baki daya Makka kuma an kira ta Ummul Qura saboda me ita ce kasar da wurin da ya fi mafificin gari a wurin Allah subhanahu wataala kamar da manzo Allah yake cewa a lokacin da zai hijira zai bar makka zuwa madina yake cewa ya tsaya yana kallon maka yace wallahi innaki la khairu ard wa ahabbu al ard ila Allah yace wallahi na rinsa Allah ke ce mafi cikin kasa kuma kasan da Allah ya fi so a bayan kasa gaba ki da yace walaula anni ukhrijtu minki ma akhrajtu da ba da an fitar da ni daga gare ki ba da ban fita ba saboda ka shi aka kira maka ummul qura sannan kuma Allah ya ce mun sauko maka alqur'ani ne domin kai ma mutane gargadi game da ranar taruwa mutum sura yawmal jam'i la raiba Ka yi gargadi game da ranar taruwa wanda babu shanka a cikin ta ranar taruwa kamar da muka ce shine ranar tashin kiyama an kira shi ranar taruwa saboda a wannan ranar ne Allah zai tara mutanen farko da mutanen karshe قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ina fatan gane Allah ce fariqu fil janna a wannan ranar mutane ba za su taro hukunci su zama daya ba wasu za su shiga cikin aljanna wa fariqu fil sa'ir wani kungiya kuma za su shiga cikin wutan jahannama ta Allah ce walau sha Allah la ja'alahu ummatan wahida da Allah ya san dama da ya sanya su zama to al'umma guda daya imana da ya halice su zama to dukkan su musulmai ne ya zama to dukkan su za su ga cikin aljanna to amma kuma Allah bai ganda ma yayi haka ba ina fata mun gani kamar da ce walau shi na la ataina kullu nafsin huda ko ba haka wani to Allah Allah bai so haka ba Allah yace walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati amma da Allah subhanahu wa ta'ala yana shigar da wanda ya ganda ma a cikin rahmatsa wa zalimuna ma lahu min waliyyin wala nasir su kuma masu zalunci a wannan ranar ba su da wani majibinci ba su kuma da wanda zai tilake su saboda haka Allah subhanahu wataala cikin hikimansa ya san wanda ya cancanci ya shiga aljanna ya kuma san wanda ya cancanci ya shiga cikin wutan jahannam ina ba ta mu gane wanda ya Allah subhanahu wataala ya shigar da cikin aljanna to Allah ya shigar da shi ne da rahmansa ba wasu wani aiki ba ba shi yasa wala yake wala shi da tunu mai sha'u fi rahmatihi da rahmansa ne zai shigar da shi a cikin aljanna manzo Allah subhanahu wataala ya ce har ma sai da rahma Allah zan shiga cikin aljanna ba da aiki na ne. saboda haka bai kamata musulmi mai hankali ya zo yana alfahari da aikinsa ba saboda mai bai san ba mai yiwa Allah bai karɓi aikinsa ba sa'annan kuma duk wanda Allah ya shigar da shi cikin wutan jahannama to ya san cewa Allah bai zalunce shi ba shi ne ya zalunci kansa shi yasa sai ya kira su wazzalimun ina fata mun gane wazzalimuna ma malamu min waliyyin wala na ma'ana su ne suka zalunci kansu ba wai Allah subhanahu wa ta'ala bane ya zalunce su hadisi ya tabbata hadisi ah, Abdullah bin Amr yace wata rana muna zaune sai manzo Allah sallallahu ya fito gaban mu ya fito da littattafai guda biyu a hannunsa ya rike da a hannunsa na dama da kuma a hannunsa na hagu ce da mutane kun san abu da ke cikin waɗannan littattafai suka ce ba mu sani ba sai ka ga ba manzo ne ce musu waɗannan littattafai guda biyu littattafai daga daga ubangiji halittu a wannan littafin da ke hannuna na dama a ciki akwai sunaye waɗanda za su kasance aljanna da sunayensu da sunan iyayensu da sunan kabilunsu ya ce Allah ya riga ya tattara sunayensu a ciki kuma ba zai kara komai ba a ciki an gama a cikin wannan littafi kuma da ke hangar na hagu akwai sunaye wanda za su ga tutun jihannan da sunayensu da sunan iyayensu da kuma sunan kabilunsu an riga an tattara sunayensu a ciki ba za a kara komai ba a ciki sahabai suka ce in dai abun haka yake to ne amfani aiki ba gara ku zama ba za da ce a'a ku yi aiki ita sajjidu wa qari ku yi kokari ku daidaita ayyukan ku kuma ku yi kokari ku kwatanta gwargwado za da ce dan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai cika masa aiki da irin aiki na mutanen aljanna dan wuta kuma Allah zai cika masa aiki da irin aiki mutanen wutan jahannam ina mata gane sai karanta wannan aya yace fariqu fil jannati wa fariqu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kowa zai aikata kuma ya rubuta wannan kuma abun haka zai tabbata ina fata mu gani saboda haka mutum zai yi aiki ne yana fata Allah subhanahu wa ta'ala ya cika masa da aikin alkhair amma mutum ba zai zauna ba yana sa rai Allah zai cika masa da aikin alkhairi na'am فبئس قول

Allah ce wallahu huwal wali Allah subhanahu wa ta'ala shine majidi wa huwa yuhyi al-mauta shine wanda zai raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine kuma wanda yake da iko akan komai mana in dai kana so ka riki majidi to ka riki Allah idan ka riki wadansu wanda ba Allah ba ka sani wayannan da za ka rike su su ba su da iko su raya da matattu ba ba kuma su da iko akan dukkan komai ba a shekarar ba su tantance ka rike su a matsayin majalisi ba Allah subhanahu wataala wanda shi ne yake raya da batu kuma shi yake da iko akan komai shi ya kamata ka rike Allah ce wa ma khalaqa fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah Allah ce kuma duk wani abu da kuka yi sabani a cikin sa to hukuncinsa zuwa ga Allah yake allahu rabbi wannan fa shi ne Allah Ubangiji na alaihi tawakkal gare shi na dogara wa ilaihi ne kuma zuwa gare shi nake mayar da al'amura duk wani abu da muka yi sabani a ciki to hukuncinsa yana wurin Allah subhanahu wata'ala fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul saboda ya kamata mu san cewa Allah subhanahu wata'ala da manzon su ne suke da iko su yanke hukunci akan duk wani abu da muka samu sabani a kansa ina fata muka ne ba wani umar da lamarin mu zuwa ga babu da ba ko wani abu ba sannan kuma manzo Allah kuma da manzo Allah ka ce manzo alaihi tawakkal ina dogara ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji na kuma gare shi ne nake da al'amura فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يسرقكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبدو الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الاتفاق السماوات والأرض Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalikin sammai da kasa fasiru ay khaliq Allah shine mahalikin sammai da kasa ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku daga cikin jinsin ku mataye wa min al'ami azwaja daga kuma wato dabbobin ni'ima su ma Allah ya sa muku mataye yazra'ukum fi wato Allah yana yada ku sai ce laisa ka mithlihi shay babu wani abu mai kama da shi wa huwa as basir kuma shi Allah shine mai ji shine mai gani Allah subhanahu wataala ya sanya mana daga cikin jinsin mata wannan rahma ce da Allah subhanahu wataala ya yi mana sai da ya kaddara in za mu yi aure muna aure ne daga cikin mataye daga bani adam da Allah subhanahu wataala ya ya kaddara mana ya cewa in za mu yi aure dabbobi za mu aura ya muke tunan rayuwa za ta kasance ai rayuwa za ta tambaye ba kowa kawai ne a ce yau in za ka yi aure rago za ka aure misali kaga mutum ba zai yi tunani wannan abun ba saboda haka rahama Allah ne ya kaddara mana cewa in za mu yi aure za mu yi aure daga cikin jinsi da wannan aya da makamancinsu wasu malamai suka yanke hukunci akan cewa zai halarta mutum ya aure aljanu ba ina fata kuna ji da wani zai zo ya ce shi yanzu kila saboda wani sakansa ko kuma saboda iliminsa ko kuma wani saboda wani matsayinsa ya kai ga yana yi ma kasa akwai da suke cewa suna yin hukunci tsakanin aljanu. kun taɓa ji wannan akwai da suke wannan to idan irin wannan mutum zai zo ya zo ya ce ai saboda ma ina da iko akan aljannu in na tashi aure aljanna zan aura za mu ce masa bai halarta ba ina ba tambaya ne saboda Allah ya ce mana me ja'ala an min anfusikum azwaja ko ba ka wani a can suratu da ruhu ne wa min ayati an khalaq an khalaqa lakum min anfusikum azwaja to ka min anfusikum min anfusikum ba da wani jinsi ba ina ba tambaya ne sannan kuma yace wa min al-an'ami azwaja sannan kuma daga cikin dabbobin nema su ma an sanya su maza da mata Allah ya ce yazra'ukum fihi Allah yana yada ku mana yana ƙara wato adadin ku ta wannan hanya ne mana ta hanyar aure ba kan namiji da mace ake samu yara mutane kuma jinsin bale adam yake karuwa a bayan kasa shine yasra uku fi sai Allah ce laisa ka misli shay babu wani abu ne kama da shi wannan ayan ka'ida ce babba da ke hukunta wato sunayen Allah da sifofinsa. Babu wani abu ne kama da Allah subhanahu wata'ala. Amma kuma wannan baya suna cewa Allah baya tare da sifofinsa da sunayensa. Shi yasa bayan ya ce mana laisa ka mislihi shay dan kaka tunani cewa to shi nan ba shi da wata sifa ba shi da wata suna a take wa huwa sami. Ya kara tabbatar maka da cewa shi ne fa mai Albasir shi ne mai gani kenan yana gani amma kuma ganinsa ba irin gani na dan adam ba ina ba gani Allah yana ji amma kuma jinsa ba irin ji ba na dan adam saboda haka muna tabbatar ma Allah subhanahu wataala da sunayensa da sifofinsa kamar da suka dace da girmansa da da daukakansa ba tare da mun kwatanta su ba da irin sifofi na dan adam ba tare da kuma mun kore su ba mu ce babu ba tare da kuma mun canza ma'anonin su ba ina ba mun da waɗannan abubuwa guda uku su ne wannan aya take hukuntawa ma'ana ka tabbatar ma Allah da sunayenka da sifofinka ba tare da ka kamanta su ba da na da na halittunka ka zo ka ce Allah yana gani kamar da dan adam yake gani ko kuma yana ji kamar da dan adam yake ji wannan kuskure ne haka na kuma ba za ka zo ka ce a'a tunda Allah yake da isa ta mithlihi ce, shike na kawai Allah baya ji baya gani ba shi da eh, manufa ba raye ba ne duk sauran gobe Allah ka kore su gaba kira ka ce babu saboda ya ce laisa ka mithli ce, a wannan shi ma kuskure sa'annan kuma ba za ka zo kuma ka zo kana kokarin canza ma'anoni su ka ce ai da Allah subhanahu wa ta'ala yace ah, misali Allah subhanahu wa ta'ala yana ciki ka ce Allah baya ciki sai yace yana fushi bi ma'ana yana azabtarwa kenan kazan ka canza ma'ana fushi bayan Allah subhanahu wataala a wurare da ma Allah yace wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi da su idan Allah bai baya so ya fada kalmar fita ba zai zo da shi ba ina matan bane saboda haka za mu ce Allah yana fushi tunda ya cewa yana ya faɗa mana yana fushi yana ya fushi Allah yake yana nan yadda ya dace da girman sa da daukakar sa ina fatan ku fahimci wannan wannan shi ne laisa kamithli shay wa huwa as-sami' al-basir sai ke lahu maqalis samawati wal ard wato Allah subhanahu wa ta'ala mabudan sammai mabudan tasofin sammai da kasa nashi ne duk wani arziki da ke kasa da kuma sama duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne yace yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama yana kuma kuntatawa ga wanda ya ga dama wanda Allah ya ga dama Allah ya bashi arziki wanda kuma Allah ya gangama ya hana amma kuma Allah yana girbe bisa ga iliminsa da hikimarsa yace innahu bi kulli shay'in alim shi yasa Allah yace Allah masani ne game da dukkan komai ya san wanda ya cancanci a bashi arziki ya san kuma wanda ya cancanci a hana shi a kunta ta masa wani bashi arziki shine rahma gare shi idan aka idan ba bashi arziki ba aka bashi cikin talauci wala Allah wannan talauci zai kai shi zuwa ga kafirci wani kuma idan aka bashi wato wani kuma idan aka bashi arziki wannan arziki mai yiwa shi ne zai kai shi zuwa ga talauci saboda zai shi ne zai kai shi zuwa ga kafiri saboda ka sai a bashi da talauci domin ya cigaba da zaman to cikin imani shi kuma bai sani ba yana tunanin Allah bai bashi arziki ba Allah baya so shi wannan ba haka wani Allah yana son shi ne shi yasa ya bashi talauci wala Allah in ya bashi arziki wannan arziki sai ya kai shi zuwa ga zuwa ga kafiri kamar da Allah kuma da nake cewa walau batata Allah rizqa eh, linnati li ibadihi na ba ga wasu kaga gani da ya ci fida masu arzikin sa da wannan kila zai kai shi zuwa ga zalimi a wani wurin yace kalla innal insana la yabqa me yasa an ra'a mustaghna saboda haka wani barin cikin talauci shine alheri gare shi idan an ba shi arziki wala Allah wannan zai kai shi zuwa kafin wani kuma ba shi arziki shi na alheri gare shi da aka bar da talauci wanda zai kai shi zuwa ga kafiri ala kuna dika Allah subhanahu wa ta'ala yana yi ne bisa da iliminsa da hikimarsa na'am يرى لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أولدنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا Allah ya shar'anta muku abin da yayi wasiya da shi ga Nabi Nuhu na addini wanda bi auhayna ilai kuma wanda muka yi zuwa da kuma abin da muka yi wasiya da shi zuwa ga Ibrahim wa Musa da kuma nan Musa wa Isa da kuma nan Isa wato abinda muka yi wayi sa zuwa gare ka kai annabi Muhammad irin abinda muka yi wasiya da shi ne zuwa ga waɗannan annabawan da muka ambata ina san bane menene wannan abu shine an aqimu dina wala tatafarraqu fi shine wato ku tsaya da addini kada ku rarrabu addini ku tsaya da addini ga Allah subhanahu wata'ala ku bauta wa Allah shi kadai kada ku raba kawunan ku addini wato annaba da suka gabata dawon su dare da dawon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun kira mutane zuwa ga bautan Allah ina ba ta gane dukkan suna cewa ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta bayan shi saboda haka Allah subhanahu wataala yana ce da manzo Allah abinda muka yi wai zuwa gare ka da shi shine dai abinda muka yi wasiya da shi zuwa nan annabawa shine kuma cewa su sai da addini kada su rarrabu a ciki Allah ce kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilay Allah ce abinda kake kiran wato mushrikai zuwa gare ki yayi musu nauyi kiransu da kake zuwa ga bautan Allah shi kare wannan abu yayi musu nauyi suna gari ba za su iya ba Allah ce Allahu yajtabi ilayhi man yasha kuma kai manzo Allah kanka damu kanka ka sani cewa Allahu yajtabi ilayhi man yasha Allah yana zabi wanda ya zo ne zuwa ga gare shi wa yahdi ilayhi man yunib kuma Allah yana kiran da wanda ya zo ne wato ya bar da lamarin sa zuwa gare shi saboda haka Allah subhanahu wataala shi yake shiyarwa ba kai ba aikin ka kawai shi ne ka isar da sako waɗannan mutane suna ganin abin da kake kiran su zuwa gare shi ya musu nauyi ba za su iya ba ka ci gaba da kiran su kawai amma Allah shi ne zai zabi wanda zai yi imani shi ne zai zabi wanda zai mayar da lamarinsa zuwa gare shi Allah ce wa ma tafarraqu min ba'di ma jaa illa min ba'di ma ja'a al-ilm baghyan bainahum Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana ya riga na ga mana wala tafarraqu fi kana mun kana murarrabu a cikin Allah ce su kafiran nan su rarrabu ne wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'a al-ilm baghyan bainahum ba su raba kawunansu ba a face sai bayan da ilimi ya zo zuwa gare su saboda mai saboda zalunci a tsakaninsu. su ma'ana sai da ilimi ya zo zuwa gare su manzo Allah sallallahu ya zo musu da da da sako Allah bayan a cikin littafin su manzannin annabawan sun tabbatar musu da cewa annabi zai zo kuma zai zo da sako Allah suna nan akan addini annabawan su sai bayan manzo Allah ya zo wurin su sai suka raba kawunan su ina fata mu gane shine wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan da ilimi ya zo zuwa gare su amma me yasa suka rabu a kace fasiyan bainahu kuma da zalunci a tsakanin su alake walau la kalimatu sabaqat li rabbika ila ajali musamma la qudiya bainahu da ba dan kalima ta riga ta gabata daga ubangijinka ba cewa me cewa Allah zai jinkirta musu ila ajali musamma zuwa ga wani lokaci abbantacce da ba dan haka ba na kudiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su da da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mai gaskiya daga mara gaskiya Imana da Allah ya halakar da su ya azabtar da su nan take ta da babu wanda zai tsira daga azabarsa sai wanda suka yi imani ina ba ta gani Allah ce wa innal ladina uritul kitaba min ba'di Allah ce kuma lalle wanda suka gadar da lissafi wanda suka gaji wanda aka gadar aka gadar musu da littafi min ba'di a bayan su la shakkin minhu muri waɗannan suna cikin shakka mai sa kwankwanto a ciki ma'ana waɗanda suka zo bayan waɗannan kafin da suka gabata ma'ana daga cikin ahlul kitab kenan Kafin da kuke tare da su yanzu nan kenan su kuma suna cikin shakka game da lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ki yadda ba su yadda da cewa annabi Muhammad annabi ne? daga Allah subhanahu wataala shi yasa kullum malamai suke cewa idan kafiri ya tambaye ka me yasa addininka ya ba ka dama ka aure mata daga cikin su amma kuma addininka bai yarda mata ya so su aure mazaje me za mu yi suna yawan kawo wannan tambaya ko ba ka wani malum suka ce an san wannan tambaya shi kai musulmi ka yarda da annabi Isa ko ba ka wani tana da wato wajibi ne ma a kanka ka ka yi imani da annabi isa wanda duk wanda da imani da annabi isa ba to imani sa da musulunci ba bai cikawa ko wa to amma shi bai yarda da annabi muhammad ba ina mata gani ko da ya ce maka ai ban damu ba ko na aure mace musulma zan bar ta yi addinin sa za mu ce maka babu umurni a cikin lissafin ka da ya ce maka dole sai ka sai ka bar ta yi addinin ba babu wani daga cikin littafi ka wanda ya ce maka ka yarda da annabinsa ka farka ka ji umarnin annabinsa sabani shi musulmi shi annabinsa da kuma sa da kuma sa sun ba shi umarni cewa ya yarda da annabinsa kuma ya bar matansa wanda take kirista ta yi addininsa kuma ya bar matansa wanda take yahudanci ta yi sa da yahudanci ina mata muku fahimci wannan wannan shi yasa ba zai yi mu yarda mata yi su aure mazajen su ba amma kuma mu yan halatta gare mu mu auri mazaje saboda mai su suna cikin shakka alladhi wa innal uri, uridu kita min ba'dihi wadanda aka gadan gadan su da littafi bayan su mana bayan wadanda suka gabata mana na yanzu kenan su ba alladhi lafi shakkin min uri suna cikin shakka game da alqur'ani game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am to yi to shi kenan nan za mu tsaya nan amma ba karanta ne a da ba mu inda kuma kai kuskure Allah ya kuma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت abin da ya shafi a lura da ake karba malamai su na farko ne malamai sun saba ne a kuma malamai suke gani bai kamata mu ce karbi al'umma ba idan yana asu ina fata mu gani wadda kuma malamai suna gani ya halarta a karbi allura amma kuma allura ya rabu kashi biyu akwai allura da mutum yake karba a matsayin abinci zuwa ga cikinsa irin wannan allura bai halarta mutum ya karbi wani wannan allura ba alhali yana yana asu ina fatan bane akwai addu'a kuma da mutum yake karba a matsayin magani ne kawai ba wai yana fara masa karfin jiki a matsayin abinci ba gare shi irin wannan allura wani suka ce ya halatta su iya fito wannan amma ko malaman da suke cewa ya halatta dukkan su sun yarda akan cewa da mutum zai yi hakura ya bari zuwa bayan an sha ruwa wannan shi ne amma dai idan allura ya kai ga mutum yana buƙatar karɓar wannan allura in dai allura ne wanda yake magani ne kawai ba wai abinci ba ne ga jikinsa to ya halatta ya karbi irin wannan Allah ta'ala sannan kuma maganar sa kwalle ya halatta ba haram bane mutum ya sa kwalle idan yana azumi a bisa ga magana mafi ingancin cikin maganganu malamai ya halatta ya sa kwalle ya halatta ya sa turare a cikinsa ya halatta ya shafa kwalle kayan ado ina fatan gani babu ne insha Allah